يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جماعة شاشدة قوة جمادة الثاني hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da 26 ga watan april shekara ta dubu biyu da sha uku, wannan lokaci ne na musamman da muka ware domin gabatar da nasiha ga 'yan uwa ɗaliban wannan makaranta na darul hadisi salafiya don taya jamila muhammad da angonta ismail ibrahim murnan karuwan aure da suka samu muna musu addu'a allah madaukin sarki ya sa ma'auransu albarka allah ya zaunar da su lafiya iyayensu da suka yi tarbiyyansu har zuwa wannan rana mai albarka mai ɗaukaka a rayuwansu da suka gani to allah ya masa kayya da alkhairi duk abin da allah ya tattala yake ma bayan shi masu nagartaccen aiki irin wannan allah kai ma iyayen waɗannan bayi naka irin wannan sakamako da shi sauran kanninsu da 'yan uwansu da suka rage ba su samu mazaje ba allah maɗaukin sarki ka ba su 'yan mata da zaurawa da suke neman addu'a allah ka haɗa su da mazaje na ƙwarai masu tarbiyya masu addini da sanin ya kamata muna yin nasiha na musamman ga ita amarya da cewa ta ji tsoron allah allah maɗaukin sarki ya ɗaura haƙƙi mai girma a kanta wanda dole ta kula da shi dangane da wannan mujinata. nata kamar yadda shi ma allah maɗaukin sarki ya azama shi wannan aikin allah ya ba su ikon sauke nauyin da ke kansu shaidanin da suke kai da komo su shiga su fita a tsakankanin ma'aurata ku ji tsoron allah a ko'ina suke aure dai ba abin wasa ba ne suna ce ta manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wacce ko duk wanda ke son ya haifar ma wani matsala a zamantakewan shi ina ji mai tsoron kada wannan ya zame mai fitina a zaman shi a lahira hadisi ya tabbata annabi ya ce duk wanda ya ziga matan wani ta bijire mashi to ba shi ba manzan allah duniya da lahira to ke kina zuwa ki zige matan mutum katte mai biyayya ko ta rika mai yan ciwa a rage kaza a ɗibi kaza a ɗibi kaza ku ji tsoron allah jama'a yanayin rayuwar da muke ciki a yau to ya wuce irin abin da aka baro a baya na irin waɗannan 'yan gulmace-gulmacen ku bari 'yan matan nan da za su yi aure su zauna lafiya da mazajensu don mu iya fuskantar ƙalubalen rayuwa da muke fuskanta yanzu abin da za a ci shi kanshi aiki ne in mutum yana son ya sa 'ya'yan shi a makaranta mai kyau wannan ma ba karamin aiki ba ne kalli yadda kasuwanci da sana'o'i suke samun matsala a ƙasan hausa mutum ya fita zai je nemo abin da zai kula da haƙƙin iyali da ƙyar ya samu kuma ya zo gida ya tar da kin kunna mai wuta anya za ki ga annaba ranar kiyama kuwa to ke kuma amarya in ba sa karya ba duk wacce ta zo take kokarin ta hada ki fitina da mijinki bai kamata ki saurare ta ba kowace ce duk yadda take da kusanci da ke ko take da kusanci da iyayenki ki san cewa wannan gidan to shine sansaninki idan aka ce sansani shine nan ne kika zo zaman dindindin da izinin Allah dan za ki haifi ‘ya'yansa haifan maki jikoki a haifi ‘ya'yan jikoki har ta taɓa kunni har illa ma sha Allah ɗabi'an da wasu daga cikin mata suke da shi wai ai miji goma ba ba goma ba ne ɗaliban makarantar nan su cire shi a ransu ki ɗaukan makanki cin da kika yi wannan auren abinda masu iya magana ke cewa takalmin kaza zuwa kenan dindindin insha Allah ki yi haƙuri da duk abin da zai kai ya komo na wasu ɗabi'u da za ki ga mijin da shi ko wasu yan uwan mijin da shi ko kuma abubuwan da za su faru na yau da kullum na zamantakiya wanda ba iyawan shi ba ne na samu ko rashi to haka kai ma malam ismail nasiyan da nake ma kenan Kan cewa ka ji tsoron Allah duk abin da matanka ta yi maka ka bata uzuri duk laifin da ta yi maka ka yafe mata ka kalli komi ba a bakin komi ba wallahi in ka ɗauki wannan shawarar to za ka zauna lafiya da iyalinka amma komi aka yi maka sai ka tanka komi aka yi maka sai kai hukunci komi aka yi maka sai kai faɗa a kai wallahi ba za ka taɓa jin daɗin zamantakewan aure ba domin su mata annabi ya riga ya fallasa asirinsu gare mu ya ce na min dila'in an halice su ne daga ƙashin haƙarƙari duk yadda kai da ƙashin haƙarƙari ba zai taba miƙe ma yadda kake so ba to in ka fahimci wannan hikima ta annabi da ya buga maka misali irin wannan wallahi mace ba za ta taɓa miƙewa taimaka abin da yake so ɗari bisa ɗari ba kuma wannan karkatan da take da shi na ɗabi'a da halitta da komi ko wallahi da tana tsaye gyam irin yadda kake tsaye gyam da zamantakewan aure bai daɗi ba shi sa Allah ya saba jinsin ya ce wallaili idza Wannan hari iza ta jalla wa ma khalaqa zakar wal untha inna sa'yakum la shatta kin ga yadda dare yake daban da yini ko haka halittar namiji da mace yake daban-daban to ayyuka da ɗabi'u ma daban-daban suke shi yasa duk wanda ya fahimci wannan zai zauna lafiya allah maɗaukin sarki ya zaunar da ku lafiya ya sa albarka a cikin rayuwanku da sauran 'yan uwa musulmi baki daya ita wannan muhadara namu muhadara ce da na kirata da suna al-muslimu kawai musulmi idan aka ce musulmi wane ne musulmi sannan wasu ayyuka aka ɗora mu musulmi na yayi ko kuma ayyukan da aka ce ya bari nan dama shi musulmi kullum ɗan nayin ɗanyi nayi bari na bari ne shi musulmi bai ni kullum jira yake a ce mai yi to sai ya yi bari sai ya bari wannan shi ne musulmi to in sha Allahu a yau hadisi kwaya ɗaya nake son in ɗauko mu tsaya mu bibiyi darussan da ke cikin wannan hadisin mu ji wasu ayyuka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya azamin musulmi ya yi idan muka kiyaye waɗannan ayyuka to musarin da izinin Allah za mu shiga aljanna cikin aminci to idan aka ce almuslimu huwa alladhi yatamassaku bidinihi musulmi shine wanda yake riko da addinin shi gyam wa adamu i'anati alal ithmi wal udwan kuma bayan musulmi ya yi riko da addinin shi to yana bin umarnin allah da allah ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqawa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan baya taimakon wani ta hanyar dukiya ko shawara ko ko menene akan aikata laifi da ƙetare haddi da dokokin Allah duk mutumin da zai saba ma Allah to in mutum ya ansa sunan imani to ba zai taɓa sa gudunmawan shi wajen wannan aikin ba me zai hana musulmi yin wannan shine at-tamassiku bidinihi rukun da yake da shi ga wannan addini shi. wafil biladil ajnabiya kun ga musulmi ko ya samu kanshi a wani gari ko wata ƙasa wani yanki ko wata nahiya zihiru ta tamassikuhu bidinihi to yana bayyana matuƙar rukun shi da addinin shi wa atharin jalila kuma yana aiwatar da ɗabi'u da ayyuka maɗaukaka abin yabo da za su zame cinciɗa ne ga addinin shi su zama kwalliya ga wannan addinin da ya ce yana bi ba za taɓa samun musulmi a ko'ina yake don ya yi nisa da inda aka san shi kuma kawai sai ya an da wasu ɗabi'u na banza ba musulmi baya wannan kawai don ba a gidan ku kike ba kawai ke ta yin abin da ke ga dama wannan yana nuna cewa tun dama ke ba musulman ba ce liyakuna da'iyan ilal islam bi qawlihi wa fi'lihi shi musulmi duk inda yake to aikin da yake ta hanyar magana ne aikin da yake yi ta hanyar aikin shi ne a aikace shine kira zuwa ga addinin musulunci kun gano wannan da kyau ko in kin ji maganin shi to yana ma'anaba aiki ne da kiran mutane akan su fahimci wannan saƙo mai tsada saƙo mai daraja ta musulunci haka aikin da zai aiwatar to me wannan ɗabi'an da wannan aiki shi yake ce ma musulmi al-muslim har lawo shi musulmi wallazi ne wanda al-islamu kaidatan ya ɗauki a musulunci a matsayin tsantsan a shi wa ibadatan kuma musulunci ne zai zo mai da tsarin ibadan da zai yi wa shari'atan kuma duk shari'an da zai bi to sai shari'ar da musulunci ya zo da shi to kenan duk wanda yake son ya zama musulmi ko to yanzu an bashi aiki ba dan karami ba aikin shi ne je bincike wata irin aƙida ce ya ƙudurce a cikin ƙudurin shi na zuci wani irin ibada ne gaban shi suke aiwatarwa shin ibadan nan da yake yi allah madaukakin sarki ne ya yi umarni da yin ta sannan kuma shari'an da yake yi na abubuwan da ke kai da komo tsakanin shi da kowane ne to shari'ar allah ne shari'ar allah yake mabiyayya ita yake kira zuwa gare ta kuma yake kare ta to musulmi kenan wani zaman duk wani tsari da zai bi to ba zai ba tsarin kowa ba sai tsarin allah wa sannan ɗabi'un shi ɗabi'u ne irin na musulunci da annabi ya ce bu'istu li utammima makarimil akhlaq ni an aiko ni ne domin in cika kyawun ɗabi'u wasu lokan da kowa da komi nashi to zai zama tsari ne irin na musulunci wifkan lima ja a bihil kitabu wa sunna duk waɗannan abubuwa musulmi yana bibiyan abin da ya cib da cib da saƙon da ya zo cikin alkur'ani da sunna ne واقتداء بالسورة التي bi hal islam kuma yana koyi a bisa yanayin da musulunci ya gudanar da al'amara baki ɗaya ne fi ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi a zamanin annabi wal khulafa'ir rashidin da kuma khalifofi shiryayyu da suka zo bayan manzan Allah da tabi'an da suka zo bayan khalifofi ya suka gudanar da rayuwa ya suka gudanar da addini bari ke ci shi musulmi ko duk sanda wani abu ya taso mai wannan abun ko menene yana tsayawa ne ya natsu sai duba ga shin wai wannan abin ya taɓa faruwa a lokutan baya a zamanin annabi da sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa domin allah maraukin sarki yana cewa wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas kun ga waɗancan zamunan. waɗanda suka gabata to su ne allah madaukin sarki ke maimaita su ga mutane to kenan in zamanin ne allah ke maimaita shi to sanda ya zo a zamanin annabi wannan yanayin ya manzan allah ya yi a zamanin khulafa'ur rashidun yaya suka yi zamanin waɗanda suka zo bayansu yaya suka yi jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko to ke ma idan wannan yanayin ya faru da ke keke da keke abin da ake so da ke shine ke kwaikwayi yadda suka yi mun gano wannan da kyau ko yanda suka yi shi ake son ki to musulmi a haka yake gudanar da rayuwar shi baki daya wallahi musulmi bai canzawa daga gare su wannan shine da'awan da muke shine bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai to musulmi kenan har ila yau almuslim huwa lazi salimal almuslimuna min lisanihi wa yadihi kun ga musulmi shine wanda musulmi yan uwan shi suka kubuta daga harshen shi da hannun shi musulmi baya zagin musulmi musulmi baya gulman musulmi musulmi baya wa musulmi habaici sannan musulmi baya annamimanci ga musulmi duk waɗannan ɗabi'un da za mu zo mu magana a kansu ko wallahi idan kika ɗabi'anta da ɗaya daga ciki to kin cire kanki sai dai kawai kiga zama musulma ta suna allah ya kiyaye mu da zama musulmi na suna to shine sai ce fa illam takun kazalika muddin kai ko ke kowane ne in bai zama haka ba kun kunta kaguban da awon musulunci da kake to ƙarya ne sai dai mutum ya nemi me yake yi amma dai ba musulunci ba kuma waɗannan wasu bayanai ne ba a ɗan taƙaice kuma a dunkule wanda da za a buɗa su a ce za a haskaka su to bayanan suna da yawan gaske to amma bayanan da za su biyo baya da izinin allah to za su haskaka mana abin da ya kamata mu gane. hadisi kwana ɗaya da na ce za mu aje a matsayin maganinmu da za mu haska rayuwa mu haska yanayi baki ɗaya hadisi ne wanda abu huraira allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ruwaito ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce la ta hasadu kar ku yi hasada wala ta najashu kar ku rika yin najashu wala ta baghadu kar ku ki junanku wala ta dabaru kar juya ma junanku baya wala ba'dukum ala bai'i ba'din kada sashin ku ya rika yin ciniki a bisa cinikin dan uwan shi wa kunu ibadallahi ikhwana ku ku zama bayan Allah yan uwan juna almuslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne la yazlumuhu musulmi bai zaluntar dan uwan shi musulmi wala ya khazuluhu musulmi bai tabar da dan uwan shi musulmi wala ya haƙiruhu musulmi bai kaskantar da dan uwan shi musulmi attaqwa ha huna wa yashiru ila sadrihi sai annabi ya nuna zuciyan shi talata marratin hasso uku bi hasbin mur'in min sharri ya isa mutum ya tattara sharrin da zai zama mai alaƙaƙai a lahira ya rasa yadda zai yi da shi an yi a haku muslim ya tozarta ya wulaƙanta ya ƙasƙantar da ɗan uwan shi musulmi kullum muslimi alal muslimi haramun damuhu duk musulmi akan ɗan uwan shi musulmi haramun ne jinin shi wa maluhu da dukiyan shi wa irduhu da mutuncin shi kalla ba ka saraba abubuwa kusan goma sha biyar manzan allah ya faɗi cikin hadisin nan wanda wannan aiki ne na musulmi shi sa za mu zo za mu ɗauko waɗannan abubuwa ɗaya bayan ɗaya mu farfasa bayanai a kansu ki ji shin da annabi ya ce lata hasadu tsakaninki da allah ba ki hasada inda gaske ba ki hasada to ke musulma ne a wannan ajin da annabi ya ce walata na jashu shin da gaske ba kya jashu in ba kya yi a wannan fuskan ke musulma ce wala ta bagado ku musulmi ba kwa kin junanku da kulli na ɗan uwanki ko ƴar uwanki a cikin ranki wannan ƴar uwana ki ƙawa ce uwa ce ƙanwa ce ya ce wacce kuke zaune gidan haya ɗaya ne da ita kishiyarki ce kowace ce musulunci ya ce kakki kita katta kiki kar ku juya ma juna baya kar ku yi ma junanku kulle kullen sharri har a waye gari ki ce wai kina neman rayuwarta kawai don ita wai kishiya ce ki hankali mun fahimci wannan da kyau ko musulmi baya waɗannan abubuwan baki ɗaya to idan aka ce alhasadu hassada malam ya ce markuzun fi tiba'il bashar ga wannan hasadan wani cuta ne wacce ta zo ta sansani a cikin ɗabi'a irin na ɗan adam hasada wani cuta ne da yankin so ce kansa wanda ya zo ya mamaye ya kaka gida a ɗabi'an ɗan adam huwa annal insan ya an ya ahadun ɗabi'an hassada ko ɗabi'an mai hassada shine shi mahassadi baya son wani kowane ne ya zarta shi a komi a kuɗi ne a suna ne a ilimi ne a ɗaukaka ne a komi min jinsi in wannan ya zama daga cikin jinsin shi fi shay'in min alfada'il baya son kowa ya zarta shi a kowane abu daga cikin falala abu kaza mai falala so yake shi a tsawon gaba yake wani na zarta shi to sai sa hassada da kushe da gaba yana kokarin wannan abin ya gushe to wannan ɗabi'ar musulmi bai da ita kwata-kwata shi sa in kika ji kina da irin wannan ɗabi'ar ko to ki je ki nemo musulunci inda yake kasimun nasa ba'ada haza ila a ƙasamin to bayan da muka ji wannan bayani cewa wannan ita ce ɗabi'a mai hasada kuma ka ce abu ne wanda yake zuwa ya kaka gida a cikin ɗabi'an mutum kafiri mutum ne musulmi mutum ne munafiki mutum ne kowa ma mutum ne haka ne to sai ya ce mutanen nan sun kaso kashi-kashi a bisa wannan ɗabi'ar faminhum man yas'a fi zawalin ni'matil mahsud daga cikin mutane akwai wanda ƙoƙarin shi da himman shi da ƙwazon shi shine ya ga wancan ni'iman da Allah maɗaukin sarki ya ni'imtar da bawan shi to yana ta ƙoƙarin sai ya ga bayanta bilbagi alaihi ta hanyar zalunci bilƙauli wal fi'ili ita maganganu nan da can na ɓatanci iri-iri da 'yan aikace-aikace wanda zai tabbatar da wannan ni'iman ya lalata ta ya warga wannan ni'ima ba ta kai inda yake zaton za ta iya kaiwa ba thumma minhum man yas'a fi naqali zalika ila nafsihi kun ga wancan na farko da malai fara mana bayanin shi shi dai so yake ita ni'iman ta ɓaci ko ya samu ko ba ya samu ba inda ya taɓa ci bukatan shi ta biya shi ko wannan na biyan ƙoƙari zai ta yi wancan darajan da wani ya samu da wancan ɗaukakan da yake da to ɗaukakan ta tashi cancak a kan shi ta komo kan shi in ta taso daga can to sai ta komo kan shi shi a yanzu bukatan da yake da shi kenan wannan ɗabi'a na biyu na ɗabi'an hassada kenan wa minhum man yas'a fi izalatihi anil mahsud faqat akwai wanda zai ta gogoriyan ita dai ya hassadar a waye gari ta gushe min gairin naqalin ila nafsihi ko ta dawo kan shi ko ba ta dawo kan shi ba in dai wancan ɗin da yake ƙi ya rasa to buƙatan shi ta biya wa huwa sharruhuma wa ahbatuhuma dukkanin mahassadi masharranci ne amma kun ga wannan dan a fasa kowa ya rasa dan takare a gobara to wannan ya fi kowanne daga cikin mahasada sharri wa haza huwa al-hasad al anhu kun ga waɗannan salon hasadan da aka ambata guda uku to su ne abin zargi wacce shari'ar musulunci ta hana musulmi ɗabi'antuwa da irin wannan ɗabi'ar wa huwa kana zamba iblis haisa hasada adam alaihi salam ga wannan shine hakikanin zunubin da iblis ya aikata a lokacin da ya ma'annaba adamu hassadan baiwar da allah madaukakin sarki ya mashi lamma ra'ahu kada faƙa alal mala'ikati lokacin da iblis ya ga a yanzu wannan ya zarce mala'iku bi an khalaqahu Allah bi yadihi Allah ne ya zauna ya cura Adamu da hannun shi ya halicci rayuwar shi tsab da kuma yadda za ta kasance wa asjada lahu mala'ikatahu kuma Allah ya umarci mala'iku da su yi sujada wa allamahu asma'a kulli shay'in kuma ya sanar da shi sunayen komi wa askanahu fi jiwarihi sannan kuma allah ya sanya shi ya zama makocin shi fama zala ya tsafi ikhrajihi min aljanna iblis bai gushe ba yana kai da komo yana faɗita shi yana gogoriyan ya ga cewa ya fitar da adamu daga aljannan nan hatta akhraj minha har sai da ya ga yanda dai adamu ya fita daga aljannan nan saboda hassadan waɗannan abubuwan da Allah ya mashi ويروى عن ابن عمر أن إبليس قال لنوح an ruwaito daga abdullahi dan umar cewa wata rana ne iblis ya zo ya ce ma annabi nuhu isnatani bihima uhulika bani adam wasu ɗabi'u wasu halaye guda biyu to da su ne allah madaukin sarki zai hallaka duk ɗan adam baiwar allah tsaya ki na tsiki ji waɗannan ɗabi'u ba mamaki kina da su wallahi in kina da su kin kama hanyar hallaka kin kama hanyar tozartuwa wallahi ba za ki nasara a rayuwanki ba baki ɗaya duk yanda rayuwar da farko yanzu ta fara cikin haske na farko iblis ya ce alhasadu hasada wa hasad lu'intu iblis ya ce kun ga hasada ne shi ya ja mashi tsinuwa waje iltu shaitanan rajiman kuma hassadan da ya yi wannan ita ta sa ya zama shaidani wanda aka nesanta shi aka jefe shi daga rahamar Allah kun ji bala'i na farko hassada yana jama bawa tsinuwa yana jama bawa Allah ya nisanta shi daga rahama yanzu iblis maɗaukakin bawa ne a da domin a duniyan nan da allah maɗaukin sarki shaɗanin aljanu ne ya fara halittawa su suka rayu suka yi ta fajirci suka yi ta abubuwan da suke son su yi iblis shine ubansu kuma shine malaminsu duk wa'azi ya yi amma sun giji shine allah maɗaukin sarki ya turo sojojin mala'iku suka zo suka karkashe su baki ɗaya to sai aka ɗauke iblis a bisa ka'idan da allah ya ce fa an je nan ladina yanhauna anis su'i duk wanda ya tsayi wajen hana mugun abu in bala'i ya zo sai allah ya tsiratar da shi su ko kafiran sai aka yi musu ne yahudawa fa akhazna ladina zalamu bi azabin ba'isin sai aka kama su da azaba mai tsanani azaba na tozarci azaba na wulakanci to da aka ɗauki iblis ya kai cikin mala'iku yana ibada yana nena ibada ya ƙara samun ɗaukaka daga duniya an mai da shi sama cikin matsayi da ɗaukaka yake yana ganin an yi adam kawai sai hasada sai ta taso mashi yana ganin ina diyan da zai bi ya kawar da wancan ni'iman da adam yake da ita to shi kuma sai yayi kun fahimci wannan da kyau ko to ya ce wannan abin da ya sa maran shi shi ya ja mai la'ana kuma aka mai da shi ɗan tsinanni Walhirsu na biyu ya ce kwaɗayi wa bilhirsi hirsi ubiha adamul jannata kullaha kun gano wannan da kyau ko kun ga wannan kwaɗayi da adam ya sa maran shi to shi ya ja mai matsala aka nisan tashi daga aljanna baki ɗayanta fa asbahatu hajati minhu bil hirsi yace bala'i si ya jama iblis shi ma iblis na shiga aljannar an halatta ma adamu cin komi na aljanna amma sai allah ya sa mai wata irin doka cewa kaga wannan bishiyar kar ka sake ka taba ta amma kwaɗayi irin na ɗan adam ko wai abin da aka hana shi wai so yake yayi ya ga ko menene to sai iblis ya zara shi ya ce hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yubla shin ba na nuna maka bishiyan da idan ka ci wannan bishiyan za ka dawwama dindindin a nan aljanna sannan kuma za ka samu wata irin ɗaukaka da ba za ta ƙare ba sai ce e yana nuna mai kuma sai ya ga bishiyan da allah ya hana shi ne wai kuma sai ya biya mai iblis tintin allah ya yi shi yi mai komi da komi da yake bukata amma saboda dan adam shi ne dan adam wai sai fifita abin da iblis ya gaya mai yanzu da saka haɗu kwana-kwanan nan har ya manta makircin da ya mai a baya kwaɗayin mulki kwaɗayin ɗaukaka kwaɗayin abubuwa da yawa ya sa ya biya ma abin da iblis yake so ana nan sai ga annabi adam an fidda shi daga aljanna kun gano wannan da kyau ko ya ce kun ga waɗannan ɗabi'u guda biyu duk wanda ya sa su a ran shi ya sa su a matsayin ɗabi'un shi ne Allah ya wulakanta a duniya kuma sai ya rasa komi ba ku ganin yarinya za ta yi aure ɗan abin da miji yake samuwa yake kawo mata ana ci cikin haƙuri sai da kasa daurewa sai ta kasa cijewa sai ta kasa jajircewa tana hangen wance da wance da su wance sun samu ɗaukaka iri kaza ita ma irin wannan ɗaukakan take son ta samu ya kamata a ce ita ma ta yi kaza ya kamata a ce zuwa yanzu ta samu abu iri kaza ta tafi tuntunu iri iri ta manta akwai da yawa daga cikin bayi wanda ita ta fi su ita ta ɗaran masu cikin waɗanda ta fi har da waɗanda ba su samu darajar su samu kima da za su yi aure a lokacin ba shi da akwai 'yan mata da yawa wanda in so samu su ne zuwa yanzu suna gidan mazajensu a bisa tsari na allah allah bai hore masu yi auren yanzu ba ke allah ya sa ke kai sai kuma ki taimakan ki kirkirin kirkiran abubuwa na kwaɗayi iri-iri har ya ja maki matsala mai gidan ya ce ya gaji a sauka lafiya dai mun fahimci wannan da kyau ko wannan yana daga abin da ya ja ma annabi adam aka koro shi ba dai kwaɗayi ba to fita ku kalli yahudawa sanda allah madawakin sarki yake saukar masu da darba manna wasalwa kyauta su ci nama su sha juice haka suke rayuwa ba wanda ya taba cewa su kawo ko da taro akan wannan abin da ake musu amma dare ɗaya sai su koma suna kwaɗayin albasa suna kwaɗayin rogo da dankali da makani ne sai allah maɗaukin sarki ce to ihbitu misra irin waɗannan kayan da ake baku yanzu na 'yan birni ne don a birni ake kalaci da nama a ɗan sha jiyus da sauran kayan daɗi amma su makani sai an je ƙauye shine allah ce ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altun. abin da kuka roƙa za a baku haka ba su gaya ma annabin Allah lan biyar ala ta'amin wahidin in abinci ɗaya ne wallahi ba za mu yi haƙuri ba fada ulana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard min baqaliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha Allah ce iye a tastabdiluna billadhi huwa adana yanzu ku nemi a canza muku maɗaukaki da kaskantacce shikenan sai ku koma karkara Allah madaukin sarki ya sa mu dace to duk mutumin da ya sa kwaɗayi a rayuwa ko da hange-hange allah ya ya wahala shi yasa allah ya mawanci kaza allah ya ba ruwan yi mata addu'a allah ya ƙara mata ɗaukaka allah ya mawana kaza yi mai addu'a allah ya ƙara tsare mashi nemi naki a wajen allah mun gano wannan da kyau ko ma allah ba hassada ba hassada da kwaɗayi iblis ya ce ma annabi nuhu allah suke kaskantar da bawa matsayin da kake da shi ka jama kanka ci bayan da kafin ka dawo inda kake kawo wahala yanzu in mai gida ya kore ki yanzu kuma za ki koma fa kasuwan zaurawa kenan mun fahimci wannan da kyau ko farashin ki ya kara kasa to me amfanin haka in an raina maki ƙura sai a ce sakin wawa wai ashe dama can wawa ya aure ki a fito fili a faɗi cewa ga wawuya da wawa ya aure don sai hali ya yi ɗaya ake abuta wawuya matan wawa allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to hadisi annabi ya ce la ta hasadu in ke musulma ce ta kwarai to kin ji illan hassada to kar yi hassadan junanku kuma allah ya yi alkawarin zai daga wasu akan wasu to duk wanda allah ya daga ya mai fatan alkhairi allah ya sa albarka doka ta biyu ya ce wala ta najashu menene annajashu فسره كثير min العلماء ulama bin najishi da yawa daga cikin malamai sun fassara wannan waje da cewa najashu shine abin da ake wajen kasuwa wajen ciniki kuri zirma mutum wajen siyayya mutum ya ta ta abin saidawan shi yana son ya mai darajojin da zai zirma mai siye har ya zo ya an kuɗi alhali ko ƙarya ne wani malami yake ba da labari cewa ya je siyan agogo yana zuwa yan agogo nan da nan wani zuta su ya tarbe shi alagafar ta mala alagafar mala kai kai alhamdulillah masha Allah suna gaisa sai ce malami ka ka kasuwa ce na zo siyan agogo ne ce alhamdulillah wanne maka anan sai ya dauki wannan ya ce ya ce to malancin da kai ne dubu biyar muke sai da shi amma ba da dubu uku shi da kan shi ce to cin da an ce cin da ni ne kaga ba ta yi na lalo dubu uku na bayar ya fito ya shiga gidan mai zai sha mai sai ga wani ya zo yana tallan irin wannan agogon sai ya kira shi ya ce bawan allah nawa ke sai da agogon nan sai ce dubu biyu muke sai da shi har dubu biyu ɗari biyar ma mun samu mukan sai da to amma malancin da kai ne ka ba da dubu ɗaya ɗari biyar na haƙura da riban ɗari biyu kaga wancan cin da malam shi ne an ci riban dubu ɗaya da ɗari bakwai da shi kalli irin wannan na jashi ne an zirma shi da cin da kai ne yana daga cikin na jeshi mutum na cikin ciniki zai sai abu sai wani zai ci alagawa ta malaka da wannan abin abu kaza sai kira sunan abin da ya ga ana sai da sai ci a kwaya ɗaya nake da shi ce duk wannan babu mun gano wannan waje ɗaya na same shi can shi ma suna can suna ciniki an ce mai ɗari bakwai nan ko ana goro da kai ka siya a ɗari uku kaki mun gane sai ga wani yana ta kokarin nan da ne ya bada kuɗin cin da dai ya ji abun ma yana wahalan samu ko ma inda aka same shi ga tsadan da yi kuma ƙarya ne wannan najashi ne duk musulmi baya najashi bai kuzuzuta abin siya alhali ƙarya ne ko kuma abin sai da mara kyau ne sai a zo a mai leda mai kyalkyali da ɗaukan ido don a yaudari mutane musulmi baya wannan kuna fahimtar wannan da kyau ko musulmi ba zai je ya sa kamfani su yi abu mara nagarta a yi mai fenti mai ɗaukan ido don a cuci al'umma ba musulmi baya yi wannan salo ne na najashu allah ya sa mu dace wa huwa an yazida fi sil'ati man la yuridu shira'aha shine mutum ya zo ya ƙarin kuɗi ga abin da shi ba nufin su yake yi ba ana cinikin ɗan kwali da wata ana ce mata naira saba'in tana saida mata sittin da biyar ke sai kawai sai ki zo ki ce dan kwalin nan da ka bani sarin sadazin naira tamanin tamanin akwai sauransu sai ka ce walla ga su nan su ne kaɗai suka rage amma muna ciniki da wannan kun ga yayi ƙari akan kuɗin kuma ba nufin siye yake yi ba domin a zirma wannan taimar maza ta bada saba'in ɗin nan ko naira hamsin ake sai da shi to wannan na shi ne haramun ne musulmi baya wannan sam in malin naf'il bai bi ziyadati thamani lahu ko dan ya zamanto ƙarin amfani ne ga shi wanda yake saidawan don a yi mai ƙarin kuɗi au bi idraril mushtari ko kuma shi mai siyarwa a cutar da shi bi taksirin thamana alaihi ta hanyar azurma shi ya zura kuɗi a abin da zai siya alhali kuɗin wannan abin bai kai haka ba kwafis sahihaini hadith ya zo cikin bukhari da muslim an ibn umara an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya annahu naha an najashi annabi ya hana wannan najashi din wa qala ibn abi aufa ibn abi aufa ya ce riba an najishu kun ga mai najashu akilun riba mai cin riba ne ha'inun maha'inci ne al bukhari ya ambaci wannan hadisin shi sa ku daina in ma wata na yi in kina da wannan ɗabi'a to ki tabbatar da cewa ke ɗin nan to musuluncin ki akwai alaman tambaya qala mun abdulbar ibnu abdulbar ya ce ajma'u anna fa'ilahu asil lillahi azza wa jalla duk malamai sun haɗa kan cewa mai najashu to mutum ne mai zunubi ga Allah mai laifi ne shi iza kana bin nahai aliman in ya kasance yana da masaniya annabi ya hana ya fimfiris ya shafa ma idan shi toka ya ci gaba to wannan mai laifi ne shi shi yasa wani mai iya magana yake cewa laisa duniya illa bidinin walai saddinu illa makarimul akhlaqi innamal makru wal khadi'atu fin nari huma min khisal ahalin nifaqi yake cewa laisa duniya duniya ba bakin komai take ba illa bidinin in kin ga duniya ta zama wani abin gari abin a ba da labaranta a jinjina ta a ji daɗinta to sai mutumin da yake rayuwa a cikin ta yana bin addini sau da kafa laysa dinu kuma ba komi ake ce ma addini ba illa makarimul akhlaq sai kyawun ɗabi'u duk waɗannan abubuwan da suke mai da mutum su su su mutumin kirki ya nisance su innamal makru kun ga makirci wal khadi'atu da yaudara finnari waɗannan kayan wuta ne kuma min khisali ahalin nifaki waɗannan ɗabi'u ne na munafukai duk mutumin da yake munafuki shi ke ɗaukan waɗannan ɗabi'u na yaudara da ha'inci na zirmi ga al'umman annabi allah ya tsare mana imanin imaninmu wannan takaice ma'anan annaji shi kenan annabi sai ce wala tabaghadu kar ku ƙi junanku kar ku yi gaba da junanku kar ku ji haushin junanku mai annabi yake nufi da wannan attabagudu wannan kalmar na attabagut kai tsaye na hal musulmi na an tabagut an hana musulmi kin junansu bainahum fi ghairillah in dai zaki ki wata haka kawai dan ta bata miki rai ko dan ta yi abin da ba kya so kul karki saki in za a kiyayya ana kiyayya ne dan an taba Allah an taɓa dokar Allah an taɓa shari'ar Allah to wannan shi ke sa aikiyayya kiyayya amma in ba ka ba kul bal ala a in nufus amma don son zuciya don kina jin haushin ɗaukaka da matsayin da Allah ya ma wani annabi ya hana wannan in ke musulma ne ke hannu mun gano wannan da kyau ko fa innal muslimina ja'alahumullahu ikhwa domin su musulmi kaf Allah madaukin sarki ya sanya su a matsayin yan uwan juna ne wal ikhwatu yatahabbuna bainahum su ko yan uwa to suna nuna soyayya a tsakaninsu wala yatabaghadun ba sa kin junansu wa na biyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yace wallazi nafsi biyadihi ina yi muku rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi la yadkhuluna aljannata la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu ba za ku taɓa shiga aljanna ba sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabu ba za ku taɓa yin imani ba har sai kun so junanku kenan in kina son ki zama mumina sai kin so yar uwarki ki shi yake ce a sana'a ɗaya kuke ita tafi sai da da samun riba da samun kwastomomi da ɗaukaka ke ba a samun wannan kakki ki ta ke so ta haka Allah ya tsara mun gano wannan da kyau ko haka Allah ya tsara kina zaune kawai sai mijinki ya ga kawarki ya ce zai aura ba wani abu kake keta yar uwarki ce mun fahimci wannan da kyau ko kina jin kin kita to musuluncin ki akwai matsala mun gano wannan da kyau ko wai kawata da ci amana ne cin amana ciki aure cin amana ne ina fatan mun gano wannan da kyau aure cin amana ne don Allah da a ce wata bari a auro ta kawata ta gidan da auro kawaki don allah wace tafi kawaki ta tafi ina fatan mun gano wannan da kyau wurin ba ku daga ita takaitaccen tarihi matan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama zainab yar jahash ta ji labarin annabi zai aure sai ta ce ya zo ya aure kanwanta uwarsa ɗaya ubansa da annabi ya ce bi halatta gare ni ba don me zan auri kanwanki kaza kaza kaza kaza kaza kun gano wannan da kyau ko na biyu mata bayani amma yanzu misali da akwai kiyaya tsakanta da yar uwata don Allah ta ce a zuwa a wuri yar uwata jama'a ba ta ce ba ina fatan mun gano wannan da kyau me na kike kin da kin ga abin da na gaya muku kenan ko attabago gaba ɗayan kun nuna tawaye ku ba ku yadda a ce kawate kaza ba me ya ciki ina fatan mun gano wannan da kyau kuna zaune ɗaki ga ɗaki sai allah madaukin sarki sai yi ma mijin wancan rasuwa sai ki ce mai gidanki wallahi mun ji daɗin zamantakewa da ita da ta kwashe kayan da ta bar gidan nan ka je a daidaita tana gama ta kaba kawai da ci gaba da zama ta zama matanka masha Allah ya fata mun gano wannan da kyau wala ta bagadu kar ku ki junanku mun gano wannan da kyau ai ƴaƴan wane ƴaƴanka ne ina fatan mun gano wannan da kyau a haɗa a rufa ma juna asiri ina fatan mun fahimci wannan da kyau idan ke ga yarinya mai ɗabi'a mai mutunci mai addini tana kara kai na a gari har yau ba wanda ya fito sai ki zaunar da mijinki ki mai nasiha ki ce bawan Allah wance baiwar Allah ka auro ta ba mamaki zuwan ta gidan nan alkhairi ya faru sai ki nuna mai inda abin yake ba mamaki ma kin kwashi wani adashi sai ki ba shi gudunmawa ina fata mun fahimci wannan da kyau wala ta ba gabu annabi ce kar ku junanku sai ce la ta da kulal jannata ta tu'minu ba za ku taba shiga aljanna ba sai kun yi imani wala tu'minu hatta ta habu ba za ku taba yin imani ba sai kun so junanku ala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum annabi ya ce shin bana shiryar da ku abin da in kun aikata za ku so junanku ba sai ce abshi salama bainakum ya haɗa sallama a tsakaninku mun gano wannan da kyau ko wani hadisi muslim ya fitar da shi allah ka sa mu ƙaunaci junanmu allah ka hana mu juya mu junanmu baya faqad harrama Allahu alal mu'minina ma yuqa bainahum al adawa Allah ya haramta mu mu'mini yin abin da ke haifar da adawa wal da fushi da ƙin juna tsakaninsu kamar yadda ya in inna ma da shaitan kun ga shaitan abin da yake nufi an yuqa bainakum adawa ta wal baghdha ya sanya muku adawa da ƙin juna da fushi da juna fil khamri wal maisir cikin giya da caca wa kum an dhikrillah kuma ya kokarin tare ku daga ambatan Allah ashe haduwa wajen wa'azi zuwa makaranta a tare ambatan Allah irin wannan yana sa kaunan juna da son juna wa anis sala kuma shaɗan na kokarin ya hana ku sallah fa hal antum muntahun yanzu za ku hannu za ku yi tawaye ga iblis ku ba Allah ko ko za ku yi ma Allah tawaye ku bi iblis duk abin da zai kawo adawa Allah ya hana wamtanna ala ibadihi bitta'ali baina qulubihim Allah madaukin sarki sai ma bayin Allah mumine tawagar manzon Allah baiwa ta yadda ya hada tsakanin zukatansu kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukin sarki ce wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna fa ni'iman Allah ku id kuntum a ada'an wanda da fa junan ku kuke fa allafa baina qulubikum sai Allah madaukin sarki yazo ya hada tsakanin zukatanku fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana sai kuka waye gari a cikin ni'imar Allah kuna yan uwan juna mun gano wannan da kyau ko abin da ake so kenan mu zama yan uwan juna masu kaunan juna masu ba juna uziri ba masu zargi ba shi munafiki shine kullum wanda yake neman mazarga da zai zargi mutum wa Allah ce huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin haka Allah maɗaukin sarki ya taimake ka ya karfafe ka da cin nasara da muminai wa allafa baina qulubihim sai Allah maɗaukin sarki ya haɗa tsakanin zukatansu law fakta ma fil ardi jami'an Allah ya ce da za ka ciyar da abin da ke bayan ƙasa baki ɗaya ma allafta baina qulubihim da baka iya haɗa tsakanin zukatansu ba walakin Allah allafa bainahum sai Allah maɗaukin sarki zo ya haɗa kun ji abin da ake so kenan ashe musulunci shi ke karfafan yan uwantaka ya haɗa zukatan bayi su zama yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya allah ya sa mu dace in kika sa wannan kyakkyawar zuciyan a ranki allah sai ki zauna lafiya amma kina nan kina ganin kai anya anya anya kina mata hassada kina kwaɗayin ki cinye ke kaɗai wane ne wane ne ake ja kanki matsala allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ni na san matan da ta ce ita da dai a yi mata kishiya gara mijin ya je ya rika neman matan banza mun gano wannan da kyau ko da dai a yi mata kishiya saliha mumina ta zama kishiyarta to gara karuwa fasika ta zama kishiyarta wale hazal ma'ana harramal mashi bin namima kun ga da wannan ne allah maɗaukin sarki ya hana yawo da annamimanci lima fihi min iqa'il adawat wal bagaza domin annamimanci na sanya kiyayya yana sa gaba da adawa dai in annamimi ya zauna da ke yana karanta maki ko kan ki ce kwabo wanda da ki ne ya rike ya zama yinki mun gano wannan da kyau ko shine mawaki ya ce in kin ɗau zancen magulmaci yana ɓata halin zaman yanzu yana ɓata halin zama da can ya ce mata miji sai ya ɓata su mun gano wannan da kyau ko shi yasa Allah ya haramta adawa ya haramta annamimanci shi yasa sai ce wala ta bagadu kar ku ki junanku annamimanci na haifar da kiyayya yana haifar da gaba yana haifar da kin juna ruhisa fil kadbi fil islahi bainan nas wannan yasa a musulunci sai aka halattar da yin yar karamar ƙarya haka amma a yanda za a sulhunta mutane wa ragaballahu filislahi bainahum sai Allah maɗaukin sarki ya kwaɗaitar da al'umma su zama masu sulhu tsakanin jama'a kamar yadda Allah ya ce la khaira fi kathirin min najwahum babu alkhairi a mafi yawancin gani da mutane suke warewa suna ganawa isu isu illa man amara bi sadaqatin sai fa wanda ya ware dan yi umarni da yin sadaka aw ma'rufin ko kyawawan ayyuka au islahin bainan nas ko sulhu tsakanin mutane wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah duk wanda ya aikata ɗayan waɗannan ayyuka sulhu tsakanin mutane ko umarni da yin sadaka to fa sawfa nu'tihi ajran azima Allah ce da sannu za mu bashi gwaggwaban lada mai girman gaske Allah ka sa mu rabauta wa qala haka Allah madaukin sarki ce wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma duk lokacin da aka samu rashin jituwa tsakanin al'umma biyu to ku sulhu a tsakaninsu wa haka Allah madaukin sarki ce fattaqullaha wa aslihu ta kum ku ji tsoron Allah ku zauna ku yi sulhu a tsakaninku maganan gaba da ƙiyayya da fushi da juna Allah baya so wala ta tabagadu annabi ya ce in ku musulmi ne da gaske to ka ku junanku mala ya ce wa kharraja imam ahmad wa abu dauda wa tirmidhi min hadisi abid darda an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce ala ukhbirukum bi afdalin min darajati salati wa siyami wa sadaka annabi ya ce shin bana ba ku labarin abin da ya fi sallah ya fi azumi ya fi sadaka daraja ba qalu bala ya rasulallah sabe suka ce manzon Allah yi mana labari a gara a gaya mana wannan alkhairin ya ce salahu zatil bayin shine sulhunta tsakanin mutane fa inna da zatil bayin min alhalika saboda keta tsahon musulmi raba tsakanin yan uwa raba tsakanin al'umman annabi yana rugurguza addinin musulunci yasa Allah ce wala tanaza'u fatabshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru ko jayayya kar ku yi sai karfin ku ya watse sai a waye gari kun susuce Allah ya kiyaye mu har ila yau wa kharraja al imam ahmad wa ghayruhu min hadith asma binti yazid an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce ala unabbi'ukum bi shararikum shin bana ba ku labarin ashararan cikin ku ba qalu bala ya rasulullah sabai suka ce kwarai da gaske yi mana labarin su ya manzan Allah qala sai annabi ya ce mashauna bin namima su masu yawo da annamimanci duk mai yawo da annamimanci shine mafi ashararanci a cikin wannan al'umma mufarriquna bainal ahibba sune masu kokarin zigi na hanyoyin da za su bi su raba tsakanin masoya albaguna lilbura'a'il anata su ne wanda suke kokarin jefa aibi da abubuwa na ɓanna a tsakanin mutane ina fatan mun gano wannan mutanen kirki masu mutunci sai a ta kokarin kirkiro abubuwa na banza na wofi ana kokarin cewa sun yi kaza ba su kyauta waje kaza ga abin da suka yi na tar na allah wadare masu wannan ɗabi'a annabi ce su ne shirarul halki allah ya sawwaka wa ammal bugudu fillah malai ce amma dan mutum ya ƙi wani saboda ya taɓa alfarman addinin allah fa huwa min awthaqi ural iman wannan yana daga cikin imanin mutum mai ƙarfi walaysa dakhilan fi nahyi wannan ba a hana shi ba walau zahara li rajulin min akhihi sharrun da kana tare da wani ɗan uwanka sai ya fada wani ɗabi'a ta banza ta sharri fa abghadahu alaihi sai ka kishi don wannan wa kana rajulu ma'azuran fihi fi nafsil amri kuma sai ya zamanto ka tsaida mai da hanzari kai mai fada kai mai wa'azi ka jawo hankalin shi ya ji sai ka kishi a wannan hanyar malai ce uthibal al <clears throat> lahu wanda yake kin wancan mutumin to lada za a bashi wa in a huhu kama kala umar inna kunna na'rifukum yace mu mun san ku id rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama na azhurina lokacin annabi na cikin mu wa id yanzilu alwahyu lokacin wahayi na saukan mu annabi wa id yunabbi'una allah min akhbarikum lokacin allah na bamu labarin kowa ala ku saurara wa inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallam kalin kalin kadin ulika bihi an tafi da annabi wan qata al wahyu wahyi ya yanke yanzu mun gano wannan da ko malabartan mu ta yanke sai ce fa inna ma na'rifukum bima nakhbirukum muna sanin ku ne ta yanyan jarraba ku da muke ala jama'a ku saurara man azhara minkum lana khairan zannannahu bihi khaira duk wanda alkhairin shi ya bayyana gare mu to za mu mashi zaton alkhairi wa ahabbnahu alaihi kuma za mu so shi akan wannan wa man azhara minkum sharran duk wanda sharri ya bayyana mana daga gare shi zannannahu bihi sharran to wannan za mu mashi zaton sharri wa abghadnahu alaihi kuma za mu kishi akan wannan shararukum bainakum wa baina rabbikum azza wa jalla sirarukum abinda kuka sirranta wanda ba mu gani ba wani yana tsakanin ku da mahalicinku mu ba ruwan mu kun gano wannan da kyau duk wanda ya dauko dabi'an banza dan an kishi shi ba laifi ba amma wanda yake kan dabi'a ta kwarai to kin shi kuma wannan laifi ne Allah ya sa mu dace qala rabi bin husaymin law ra'aytu rajulan yuzhiru khayran yace da zan ga mutumin kirki yana aikata ayyukan kirki wai surru sharran amma yana ɓoye sharri a ɓoye ba a bayyane yake yi ba a hababtuhu alai ya ce zan so shi akan wannan mun gano wannan da kyau ko ajaraka Allahu ala hubbi ya ce ka so shi akan wannan sai Allah ya baka ladan wancan alkhairin da yake yi walau ra'aita rajulan da zaka ga wani mutum ya zuhiri sharran yana bayyana sharri wai sirru khairan yana ɓoye alkhairi abgattuhu alai sai ka kishi akan wannan sharrin da yake bayyanawa ajaraka Allahu ala bughdika sharran Allah zai baka lada saboda ka ki sharri a can yanda ka so alheri Allah ya baka lada anan yanda ka ki sharri Allah madaukin sarki zai baka ladan kin sharri shi yasa kar a zo mutum yana aikata ayyukan banza ya bayyana sai a ce wallahi ya boye mutumin kirki ne a wannan boyen da yake je ta buya tsakanin shi da Allah abin da ya bayyana a haka zami mai hukunci mun gano wannan da kyau ko shi yasa kar ku ki junanku ku so junanku kuma ku ba junanku uziri Allah madaukin sarki ya sa mu dace daga gaba sai hadisi bayani na gaba sai annabi ya ce wala ta dabaru kar ku juya ma junanku baya ki hango kawon ki kawai sai ki juya baya ki kawo da kai ki murti ki fuska ki pimpiris ki hada giran sama da ƙasa ce lafiya ki ce ba ki ga wancan bane ani ba na shiri dai ta wallahi wani wallahi ba na kaunar mu zauna waje daya Allah ya kiyaye ai wallahi inda annabi yake kare baya wajen ita ba ta zauna da yar uwanta musulma ba wai dan musulma ta bata mata rai wai dan bata shiri da musulma kuna zaune gida ɗaya kiri kiri ya da kanwa ya da uwa kishiya da kishiya kun gano wannan da kyau ko wai kuna gaba da junanku wacce ba ta magana da wannan wacce ba ta magana illahi lazi gaba ɗin ku ba musulmi ba ne na kware nabi ce wala ta dabaru kar ku juya ma junanku baya wala ta bagadu kar ku ki junanku wala ta qata'u kar ku yanke alaka tsakanin junanku kun gano wannan da ke ko duk yin dare ya ɓaci kar hankali ya gushi mun gano wannan da ke ko rai ya ɓaci lalle ta ɓata maki amma ki haƙuri mana ba ta mun gano wannan da kyau ki haƙuri ki mai da komi ba komi ba wallahi Allah zai baki lada kuna fahimtar wannan da kyau ko duk waɗannan abubuwan ana yin su ne domin a gyara zamantakewar musulmi saboda abin da muke fuskanta nan gaba mu imu imu ya kamata mu sulhunta tsakaninmu mu cire gaba mu cire kiyayya mu ba juna uzuri bala'in da muke fuskanta a hannun kafirai na ciki da na waje na kusa da na nesa wallahi ya fi abin da muke fuskanta a tsakaninmu da yan uwanmu jama'a wannan ba mu shine mu matsalan mu ba amma musulmi sun zama wai isu isu wai su ne matsalan junansu Allah ya sauwaka jama'ar annabi za mu zo za mu ci gaba da wannan muhadara in Allah maɗaukin sarki ya kai muhadara ta gaba da izinin Allah domin mu ƙara sauran waɗannan bayanai da manzon Allah ya kwaso yake mana dalla-dalla don mu fahimta allah ya sanya mu amarya da ango albarka ya zauna da su lafiya ya saka ma iyayensa dukkanin alkhairan duniya da lahira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum musulunci da musulmi ka kaskanta kafirci da kafirai allah maɗaukin sarki ka tabbatar da diga-diganmu akan abin da kake so kuma ka